ana ba da tuge bazin wanda ya gan ya kai ya hanyar libi ana ba da tuge muhammadu isu da bazin wanda ya gan su gaba da kaf ya kai su hanyar libi ko ana ba da gangamin bazin da muhammadu isu wanda ya gan su yan kokari ya kai su hanyar libi kwats ana ba da tuge bazin da muhammadu isu wanda ya gan su yan kokari ya kai su hanyar libi kwats ana ba da tuge bazin da muhammadu isu kwats wanda ya gan su yan kokari ya kai su hanyar libi kwats